Sabon sarkin agaye na goma sha uku a jihar Niger Alhaji Yusuf Nuhu ya ce ko ba a sanya sarakuna a cikin kundin tsarin mulkin Najeriya ba za su iya gudanar da aikinsu na ci gaban al'ummar ƙasa da kuma tabbatar da zaman lafiya a tsakanin jama'a. Mai martaba sarkin na agaye Alhaji Yusuf Nuhu wanda yake zantawa da manema labarai a fadarsa da ke agaye. ya ce dama can aikin sarakuna shine sasantawa a tsakanin jama'a da kuma tabbatar da ganin an samu zaman lafiya a ƙasa kamar yadda ya yi ƙarin bayani dama muna da abin da ya kamata mu yi kuma muna yi ko a samu ko ko ba a samu ba ina ganin sarakuna suna da abin da su ne jama'a suka sani za ga ko gwamnati ta ma kanta in abu ya dagule hakan nan wa ake nema sarakuna saboda haka wannan a shirye muke ko da yaushe aka zo mana da nemi a samu a zauna lafiya aikin mu ne dama jama'a samu ci ko ba haka ba da yake magana dangane da rikicin da ake samu a tsakanin manoma da makiyaya Alhaji Yusuf Nuhu ya ce zai iya yinsa don ganin ɓangarorin biyu sun samu fahimtar juna a masarautarsa. A samu a zauna lafiya dama aiki ne na masu sarauta don suke da kasa su suke da kasashen su suke da jama'a su suke kusa da jama'a tun lokacin na hakimi na sarki ya kan aike mu mu farkar da mutanen mu na maganar zaman lafiya in an ga bako a san da za a yi a sanar in wanda ba yarda shi ba ah, su ma kansu su kiyayi yin fadace-fadace da kamar musamman irin na makiyaya da manoma da mu saba wannan kuma za mu ci gaba da yi wannan dai shine karin farko da sabon sarkin ya yi magana da manema labarai tun bayan tabbatar masa da sarautar a makon jiya ga kuma abin da yake cewa akan wannan mukami da ya samu saboda ka na farko ina miƙa godiyata na musamman ga wa taala. Allah ke nemi da haka wanda Allah ya sa su Allah ya sa suka taimaka har muka kawo ga wannan matsayi ina musu godiya na farko yan majalisa masu zaben sarki don sai da suka zaɓe ni ne aka miƙa min gwamnati gwamnati ta tabbatar sannan babban godiya ga chief servant na Niger state don ko da an zaɓa an kai masa sai Allah ya bashi shi ikon ya tabbatar nan gaba kaɗan ne dai ake sa ran gwamnan jihar niger zai mika masa sandar mulki a matsayinsa na sarki mai daraja ta ɗaya mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a nigeria.